suna na sa'ar ta gida kamar yadda kuka sani da sa ikon Allah ina kira ga masoya nan take duk faɗin duniyar nan ƙasashe da cikin gida Najeriya da cewar za mu haska kayataccen fim ɗin nan namu mai farin jini mai suna ƙawayen amarya sabon fim da zai ba da mamaki mai kyau mai daɗi za a haska wannan fim a ado bayero mall da ke zoo road a cikin kanan dabu za mu haska wannan fim ranar 16 ga watan november insha allahu saboda haka masoyana ku taho ku zo mu kalla tare da ni zan bayyana zan kasance a wannan waje na ado bayero mall da ke zoo road insha allahu ƙawayen amarya alƙamari can da ta gama yawon duniyanta sai da ta gama tambaɗewanta a titi tukunna sannan ta zo za ta aure ka. wannan maganin ya suke. a zo mu je gaban su su maimaita abin da suka faɗa sai ka kare ta su. ai wallahi sai maraba. awa ina so ka je ka so maka gaisa. na an ce ka gaisa ba duk waɗanta da bani. amma yanzu ke waɗanta da bani. cikin gadar yayi Naya za a yi a ce kina yar malamai ki auri wannan bi zaki da shi <laughs> ka ji kawayen amarya da Allah ki bani aran angon ki mana zamu yi magana da shi Fasar kake raina mun hankali ki dauka ban irin halin ƙawayen amarya bane <laughs> na yi mamakin abin kai so duk yadda na kai da kin matata ai dole ki shi in an yanka a bani kanda a zare min a samun komo hajiya tana son makka da ai baka da hankali manja ka zuba mun bebe hadiya ta kira ni ta ce min kina buƙatar kurmin kurma miki manja. Ƙawayen amarya.